No.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 barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka na anas bin malik radiyallahu anhu da ke wannan anguwa ta gwiwa eka a wannan gari mai albarka na sokoto a wannan yini mai albarka na sha ga watan ramadan na shekarar 1447 ba hijirar manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da takwas ga watan uku na shekarar da ashirin shida ta miladiya a wannan majalisi na mai albarka na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin watan ramadan mai albarka muna karatu a cikin suratul eh, hadid karatunmu da ya gabata mun karkare a ƙarshen suratul hadid yau izinin izinillah za mu tashi daga sura da take biye da suratul hadid ita ce suratul mujadala ko suratul mujadila wannan sura ana mata suna da ɗaya daga cikin waɗannan sunaye biyu ko dai mujadila da kasarar dal ko ko mujadala da fathul dal mujadila shi suna ne ismul fa'il ba na komawa ga matar da ta zo take wa annabi sallallahu alaihi wasallama bayani da kuma mai musanyan zance shine mujadala mujadala musanyan zance to wannan mata ita ce mujadila kamar a ce surar mata mai jidali shine ma na suratul mujadila shi ko mujadala shine jidali mujadala shine da mujadala da jidali da abu guda to da kuma na ko a ce surar mujadala surar jidali ko ko surar mata mai jidali wannan shine suna kuma sunan surar kinan da shahara da shi da ta shahara da shi sura ce madaniya kamar yadda muke gani surorin madaniya dama sun kunshi hukunce-hukunce saboda garin madina nan addini ya kafu sai aka dinga saukar da hukunce-hukunce to da aka sura ce madaniya tana bayani akan hukunce-hukunce da dama kamar da za mu zo mu je su wannan sura a jerin surorin alkur'ani kamar da muke gani ita ce ta hamsin da takwas amma a jerin sauka malamai na cewa ita ce ta ɗari da uku a jerin sauka surorin alkur'ani ta sauka bayan suratul munafiqun wacce take ta biyu kafin suratul tahrim wacce ta ta ɗari da hudu wannan sura tana da ayoyi ashirin da biyu a bisa ga lissafin malaman kufa da malaman sham da malaman basra da kuma lissafin mutanen madina na farko waɗanda wurinsu ashirin da biyu su ko mutanen makka da lissafin mutanen madina na biyu su ko ashirin da ɗaya take sun samu bambanci ne a guri guda inda Allah yake cewa innal ladhina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil azalliyin anan mutanen Kufa da mutanen Basra da mutanen Sham da lissafin mutanen Madina na farko suka azaya sauran kuma su ne lissafin mutanen makka da lissafin mutanen madina na ƙarshe su ba su aya a nan ba sai zama na lissafin su ya rabu daga lissafin waɗancan da aya guda surar ta yi bayani akan hukunce-hukunce daga ciki akwai hukuncin zihar ga da ya kamata a yi menene zihar za mu zo mu san shi mu zo mun karanta farkon surar sannan kuma ya hukuncinsa yake haka nan sura ta ja hankulanmu da mu daina mu'amala da irin mu'amaloli na jahiliya kamar wannan rihar mu'amala ce daga cikin mu'amalolin jahiliya haka nan sura ta kawo ɗabi'u daga cikin ɗabi'un yahudawa da munafukai shine ɗabi'u na ƙoƙarin su ga sun cusa wa musulmai bakin ciki ta hanyar in sun gansu sai su dinga keɓewa suna tattaunawa suna kuskus suna kuma kallon su suna kuma nuna su da baki kaga da irin wannan abu ne wannan ana maka shi dole ka shiga damuwa to suna musulman irin wannan nan su sa su damuwa su sa su bakin ciki to Allah ya kawo mana wannan kuma ya ga mu ne kar su damu wannan ire-iren wannan abin ba zai cutar da su ba haka nan ma aya ta kawo mana eh, halin mummuni na kwarai cewa ba ta yadda da kafirai ba sa sakankan cewa da kafirai har zama su ne majibintansu zama su ne abokansu na kudda kotu to wannan ba ka samun irin wannan alaka tsakanin muminai da kuma wanda ba muminai ba da sauran hukunce-hukunce da ayat ta kunsa insha Allah mun ta kansu za mu ji su Allah ya bude ta da cewa qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah Allah ya ce tabbas Allah ya ji magana matar da ta zo take maka musanyan zance game da mijinta kuma take kai kurkenta zuwa ga Allah wallahu ya yasma'u kuma. Allah ya ji zance da ya gudana tsakaninku da ita ka faɗa ta faɗa ka faɗa ta ce a'a da kaza ne to wannan shine ce ina za Allah sami'un lalle Allah mai ji ne basirun kuma mai gani ne ka da abin da ya bayyana a cikin ayar shi ne jin Allah ga komai da komai umar mu'minina aisha radiyallahu anha take cewa wannan baiwar Allah lokacin da ta zo take gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda mijinta ya mata kuma take kawo kukansa zuwa ga Allah ta ce ina gefen ɗaki amma tana faɗin magana ta a hankali ta inda nakan inci wasu in ɗan fuzgi wasu wasu kuma su kubuce mu ita da sai gashi Allah ta'ala ya jiyo zancen da gaba ɗaya saboda shi babu la zancen da ke buya gare shi to da ka Allah ta'ala babu abin da ke buya gare shi shi ya yanzu zancen wannan bayawar Allah to a takaice zancen wannan baiwar Allah da kuma wanda ne sababin saukar wannan sura kuma ne ma'anar wannan zihari da ake faɗi ne wannan baiwar Allah ta ce suna zaune da mijinta sunanta Khawla binti Sa'alaba wasu kuma suka ce sunanta Khawla bintu Hakim wasu kuma suka ce sunanta Khawla bintu Kuwailin wasu kuma suka ce sunanta ba haula ba Jamila to amma dai abin da ya fi shahara shine khawla bintu sa'laba khawla ir sa'laba ana zaune da mijinta wanda ake kiran shi aus bin samit dan uwan ubadat bin samit sunan shi aus bin samit shine mijin wannan baiwar Allah tun yi aure tun da ƙuruciyarta amma da nake faɗa ta ce ya aure ta a lokacin da take da kyawunta da kuma lokacin da take da kudinta da kuma lokacin da take cikin eh, danginta tana da dangi masu yawa a lokacin ya aure ta suka zauna suka yi shekaru suka hayayyafa ban san hayayyafa wata rana ta ce ya riga ya tsufa rudu ya fara kama shi yanzu ya zo yana jayayya da ita akan wata magana ta kafe ta ma to kafe wanda ta yi sai ya ce an alayya ka zahari ummi ya ce ke dinnan a gare ni yanzu kamar yadda kika san bayan mahaifiyata ne kamar yadda bai halatta gare ni hawa bayan mahaifiyata da nufin sha'awa ya ce haka nan sha'awa tsakanina da ke ta kare in har zan yi sha'awa ki daga yau to zan yi sha'awar mahaifiyata in har zan kwanta da ke daga yau to zan kwanta da mahaifiyata wannan shine ma'anar azzihar shi yake cewa zihar kalma ce da aka ɗauko ta daga azahar daga azahar baya sai ce an ji alayya ka zahari ummi shi ne da ta ji haka sai ya fita bayan ya ga mata haka sai Da dama kalma ce da suka saba amfani da ita a jahiliya kawai sai ka ce matarka an ji alayya ka zahari ummi cewa ke yau daga yau kina matsayin bayan mahaifiyata kuma shi kenan sun dauke shi a matsayin sai to shine bayan ya fita sai ya dawo ya je fice ya je ya yi hira wurin abokan hirarsa sai ya dawo gida ya bide ta sai ta ce masa a tun da ya faɗi wannan magana sai ta ku sai ta je wurin manzala sallallahu alaihi ta je ya matsayin wannan magana shi ne kazo take ga manzala sallallahu alaihi wasallam take cewa rasulullahi kaga wani mijina ya aure ni a lokacin da nake da lafiyata lokacin da nake da ƙuruciyata da kyawuna da dukiyata kuma ina cikin dangina ya ce sai ga shi dai ya ƙara mana ya cinye ƙuruciyata sannan kuma ‘ya'yana dai ya fitar mun da su ma'ana ta hayayyafa da shi sannan kuma har ila yau ga dukiyata ta ƙare kuma danginta babu sai da aka kai wannan yanayi sannan ya zo yake kamanta ni da uwarsa yace na da ni yace kamar uwarsa da ke ma'ana kamar yadda mai uwarsa ba ta halatta gare shi ya zama aure da ita haka nan ita ma ba ta halatta gare shi ya zama aure da ita ibara ce ta jahiliya sun saba da ita shi kana ta ce sai ya dawo yana neman ta tace a sai ta zo ta ga annabi shi na nabi sallallahu ta ce ina ga kin haramta a gare shi sai ta ce a a ya rasulullahi kar a yi haka wannan shine muhawarar take ya ce kaga ya rasulallahi ban da kowa ya zuma ni da kowa ba ni da dangi sai shi ya haka kar a yi haka ya ce ta sake cewa kaji kaji ne a nemi ta nifan ina ga kin haramta ga ta ce a a ya rasulallah kar a yi haka ta ce ta miƙa kukanta zuwa ga Allah wannan shine muhawar annabi ya ce ya kana ga kin haramta ta ce a a ya rasulallah kar a yi haka kaga ina da kaza ina da kaza zan rabu da shi ina zan je da shi da ta kai kukanta zuwa ga Allah ta ce ya Allah zuwa gare ka nake kai kuka na na kadai ya Allah zuwa gare ka nake nake kai kuka na na talauci ta ce ya Allah ga ni da yara kanana tare da shi in zamamtuhum ilayya ja'u idan na jawo zuwa gare ni sai su su ji yunwa ana banda abin da zan cishe su wa in zamamtuhum ilayhi da'u idan kuma na kai su gare shi sai su salwanta su tozarta da shi bai iya lura da su za ka ta ce ya Allah ina koka maka halin da ke wanda shi ne wata shi ilallah to da ka wannan shi ne abin da ya faru ga wannan baiwar Allah Allah ya ji maganarta sai Allah ya saukar da wannan hukunci da ke tafe hukunci ga shi wannan ba Allah da ya ce matan shi an ce ana yaka zahari ummi da kuma duk wanda ya dauki mataki irin nasa to ga hukuncin sana sai Allah ya ce الذين يظاهرون وإنهم لهم والزورا وإن الله معكم Allah ya ce, Allazi na zahiru na minkun Da farko kafin Allah ya faɗi hukuncin, sai Allah ya faɗi cewa wannan al'amari ne mummunan al'amari. Kuma al'amari ne haramun Allah ya haramta shi, al'amari ne da bai kamata a dinga yin shi ba. yana daga cikin al'ada ta jahiliya wacce alkur'ani ya soke ta ya rusa ta Allah ya rusa ta da matakai hudu abu na farko Allah ya ce allazina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim da farko waɗanda suke cewa matansu kun yi kama da uwayenmu ma uwayenmu mata Allah ya ce to su sani ba uwayensu ba ne. kaga daga nan Allah ya soke mana ƙarya suke yi ya ce matarka uwarka ce alhalin ba uwarka ba ce wace ce uwarka Allah ce in ummahatuhum illa la'i walada ba su da uwaye sai waɗannan da suka tsubuna suka haife su su ne uwaye amma matarka ba da za ta zama uwarka kaga daga nan mataki na farko da Allah ya soke wannan abu ya nuna ƙarya suke yi saboda ba da suka ce matarsu kamar su to sun yi ƙarya matar matarsu ba uwar su ba ce sai na biyu Allah ya ce wa innahum la yaquluna munkaran min al kuma suna faɗin magana da take munkar magana a barki magana da take ba gaskiya ba magana wacce take ba daidai ba kuma magana da ta saba ma shari'a shine duka yana karkashin munkar wa zura shine na uku mataki na uku da Allah ya sauki cewa suna faɗin magana ta ƙarya shine zur naka magana ta ƙarya ce kaga duk wannan yana nuna mana faɗin wannan kalma haramun ne abu na hudu shine Allah ya ce wa inna Allah la'afuwan ghafur kuma Allah mai yafiya ne mai gafara ne kaga Allah ya kan faɗi wannan ne idan an aikata zanibi. in da ce abin da suka aikata ba ba bane da Allah mai cewa mai yafiya ne mai gafara kaga ma na zaman zamantowar Allah mai yafiya mai gafara da bata su ne a wannan gaba Allah yana su na su tuba su nemi yafiyarsa da gafararsa Allah zai yafe musu ya gafarta musu akan wannan abu da suka aikata na faɗin wannan magana Ka kaga duka waɗannan abubuwa guda hudu sun tabbatar da cewa faɗin wannan magana ba daidai ba ne haramun to yanzu bayanin hukuncin zai zo na yudahiruna min nisa'i min nisa'i waɗanda suke wa matansu zihari ce matarsa ta yi kama da mahaifiyarsa ko bayan ta yi kama da bayan mahaifiyarsa wannan shine lafazin da ya zo amma malamai musamman malaman malikiya sun buga kiyasi cewa ba sai mahaifiya ba ko ƴar uwarka ko ɗiyarka ana nufin da duk wacce ya haramta ka aure ta idan ka kamanta matarka da ita to ya zama zihari yaukon kamar da wanda ya ce matar shi an ce alayya zahari ummi inda wani cewa matar su an ce alayya zahari binti suka ce shi ma ya zama zihari saboda da mahaifiyarka da diyarka duka haramun ne a gare ko an ce alayya zahari ukhti wannan shine kaulin malikiya wasu kuma suna ganin a'a sai dai da wannan lafazin kawai na zihari kamar da aka ce shi ne kaulin shafi'iyya cewa in ba cewa ka ummi ba to dan ya ce ka zahari ukti ko binti suka ce abun shafi'iya wannan ba sa daukar shi zihari haka nan kuma da aka ce kalmar zahar kaga shi ma zahar baya shi ma malam malikiya suka ce ba lalle sai baya ba idan ka ce anti alayya ka yadi ukti ko ka yadi binti duk tafiyar su guda rasuli ne ka kamanta ta da wata wata mata wacce take muharrama a gare ka ka aure to wannan shine daular sai Allah ya ce kuma uruna lima qalu sannan suka dawo ga abin da suka faɗa suka dawo ga abin da suka faɗa mai ake nufin da suka dawo ga abin da suke faɗa zan zo tsara sai Allah ya fata riru na kabacin min qabli an yatamassa to su yantar da baiwa shine yantar da wuya raƙaba wuya amma ana nufin baiwa tun gabanin ka shafi juna shine ta tamasa kafin su sadu da juna ka wannan aya Allah ya ce hukuncin wanda ya zai shi shine yantar da baiwa amma Allah ya ce sai ya haɗa da biyu والذين يظاهرون من نسائهم ƙudu na lima ƙalu sannan su koma ga abin da suka faɗi kaga kenan ko da an yi zahari idan ba a koma ga abin da aka faɗi ba kaga babu wannan kafara an gane ko saboda wuri Allah ya faɗa lazina yuzahiruna min nisaihim summa yauduna lima qalu sai malamai suka yi sabani me ake nufi da summa yauduna lima qalu aka samu malamai sai sabani akwai kaulan zahiriya wanda malamai sun soke shi sosai zahiriya suka ce ma'anar sun mai oduna lima kalo sai su sake komawa ga faɗin wannan magana da aka a gurin zahiriya idan mutum ya yi zahari to hukuncin zaharin nan na yantar da baiwa bai hawa kansa sai ya sake maimaitawa suka ce udu da su sake maimaitawa da aka dan kayi zahari sau ɗaya to bai wadata sai ka sake maimaitawa suka ce wanda shi ne ma'anar sun mai udu da lima kalo su koma su sake faɗin abin da suka faɗa amma malamai sun yi rage ga wannan kaulin kaulin zahiriya da su ibn hazm sun suka karfafa wannan kauli suka ce wannan kaulin abe da wani madogara domin ita baiwar Allah nan da mijinta ya mata ba a jima annabi ya ce ko ba ki ce ya sake miki zahari sannan ya gaya bar hukunci ba sannan kuma ba a ji cewa ya sake yin wani zaharin ba da aka kenan kun ga hukunci in an yi shi da shi ake ginawa ba sai an sake nana ta ba to kun ga daga nan aka rusa wannan magana ta su eh, zahiriya sai magana ta biyu ita kaulin mujahid mujahid kuma suka ce sun mai uduna lima qalu ba ta da wani ma'ana sabo da za ta kawo yace kawai Allah ce mana yake yi ai abin nan da suka yi sun koma ne ga irin maganganun da suke faɗi da a jahiliya da aka cewa da suka yi an ce alai ka zahari ummi sun faɗi magana ce kamar sun koma ne sun faɗi irin magana da dama can sun saba faɗinta a jahiliya dama suna faɗi a jahiliya su ce an ce alai ka zahari ummi to da aka a gurinsu ba ta da wani canjan hukunci iyaka kawai wallazi wallazina yuzahiruna min nisa'ihim fa tahriru raqabati sun mai uduna lima kalu mana bayani ne Allah ya nuna mana cewa yin hakan komawa ne ga abinda da suka riga suka baro a jahiliya kaule na uku shine cewa sun mai uduna lima kalu sai su koma ga warwarar abin suka faɗa shine ya uduna lima kalu komawa ga warwarar abin suka faɗa har malam bagawu ya rawaito maganar azzajjaj eh, ko alfarra yana cewa ana cewa adali ma qala ko ada ila ma qala ko ada fi naqdi ma qala ita duk waɗannan abu guda uku ana amfani da su gurin warwarar abin da mutum ya faɗa idan mutum ya faɗi magana sai ya warware ta sai a ce adali ma qala ya koma ga abin da ya faɗa ma'ana ya warware ko a ce ada ila ma qala ya koma zuwa ga abin da ya faɗa da ya warware su ko a ce ada fi naqzi ma qala suka ce don haka anan ana nufin sun mai uduna lima qalu sai su koma ga warwarar abin da suka faɗa menene warwarar abin da suka faɗa su koma ga janye wannan magana shine wajen ta wasu malamai suka ce shine idan sai koma ga saduwa da iyalin suka ce da aka sun mai na lima kalo sai su koma zuwa ga saduwa ga iyalin wasu kuma suka ce ya ba saduwa ga iyali ake nufi ba domin ayar gaba an ce za ka yi wannan kafara ne kafin ka sadu da iyalai to da aka suka ce abin da ake nufi shine al'azum mutum ya niyyar saduwa da iyali da ka sa a zuciyarka kana so ka koma gare ta to shi kenan sai ka yi kafara kafin ka koma gare ko kuma mutum ya sa a zuciyarsa yana so ya rike matarsa bai san ya rabu da ita ya faɗi wannan magana amma kuma ba so yake ta rabu ba kuma wannan ya nuna cikin maganganun malamai cewa dan ka ce matarka an ce alayya ka zahari ummi bai zama saki ba sai idan ka yi nufin saki daga baya kuma kai saki idan da ya nufin sake sake da shi kenan amma idan bai nufin sarki ba bayan ya faɗi wannan ya koma ya warware maganarsa yana so su ci gaba da zama na aure ba tare da ya sake ta ba to sai ya waɗannan kafara to da kuma kenan zai hari ba saki ba ne sai idan yana nufin ya saki to sai ya saki idan nufin ya saki to zai rike ta amma fa ba zai sadu da ita ba sai ya yi wannan kafara to da wannan kafara tana zuwa ne bayan an yi zahari kuma an koma ga warwara abin da aka faɗa shine ya koma da nufin ya janye wannan maganar yana so ya koma ya ci gaba da zaman aure da ita wayar ci gaba da saduwa da ita to kaga waɗannan daga nan ne ake samun ai wannan hukunci sai Allah ya ce to daga nan za a kantar da baiwa in kabli an ya sa din kafin su shafi juna shine ya sa abin da ake nabi da shi shine saduwa kafin ya sadu da ita to dole sai ya gabatar da yantar da baiwa shi yana da zarafin da zai yantar da baiwa in akwai baiwar koko yana da kudin da zai saya to kaga yana da zarafin da zai yantar da baiwa idan ko bai da zarafin da zai yantar da baiwa bai da baiwa kuma bai da abin sayan baiwa koko yana da abin sayan baiwa amma babu bayin kamar da ake ciki a irin wannan zamani namu ne to kaga a nan sai ya tafi zuwa ga abu na gaba kaga idan bai da zarafi Allah ya masa hukunci yana nan tafe sai Allah ya ce zalikum tu'azuna bihi wannan Allah ke muku wa'azi da shi cewa ga yadda ya kamata ku mu'amalanci wannan al'amari kar ku yi idan kuma kun fada to ga mafita mafita shine kafin ku koma ga zamantakewa da matayenku to ku gabatar da yantar da baiwa wallahu bima ta'maluna khabirun Allah ta'ala masani ne da duk abin da kuke aikatawa ya san abin da kuke aikatawa kuma ya san hukuncin da ya dace da kowane aiki na'am فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام مسكينا مسكينا نعم. ذلك Allah ce fa mallam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ain min qabl an yatamassa wanda bai samu zarafin haka ba bai samu zarafin kuyanga ba to ya azumin wata biyu mutatabi'ain a jere bai raba tsakaninsu? sai ga abin da yake da uzuri kamar rashin lafiya ko wani abu makamacin haka idan mace ce ko ta shiga wani yanayi na al'ada daga da waɗannan abubuwa ne da ka iya sa a yanke wannan jeri haka nan ko ana cikin yi sai wata dan ya faɗo kaga da wata ramadan ya faɗo kaga dole a dakatar da wancan azumi daga inda aka tsaya da ai na ramadan idan gama na ramadan aka yi sallah to washe garin sallah za a ɗora daga wancan to kaga waɗannan na daga cikin abubuwan da ke yanke wannan jeri na tatabu. haka nan ko sallah ana cikin yi sai sallar idi ta zo ko karamar sallah ko babbar sallah to dole a ajiye wancan jeri na azumi a sha ruwa na sallah karama ko babba sannan sai a dora to wannan shine da haka sharadin azumin ya zama a jere shi ma min qabli an yatamasa kafin ya sadu da ita to sai ya gabatar da wannan kafara idan bai da zarafin yantar da baiwa ko bawa to yayi azumin wata biyu a jere kafin ya koma zuwa ga saduwa da ita da zama da ita zaman aure sai Allah ya ce fa man lam yastati wanda ko bai iyawa bai da zarafin kuyanga kuma azumin ma da aka ce in bai samu zarafin ba yantar da kuyanga bai azumi shi ma azumin bai da zarafin yin sa bai da karfi da lafiyar da zai iya yin azumin wata bi a jere Allah ya ce to fa it'amu 60 miskina to sai shi da miskinai 60 ya ci da miskinai sittin wasu ce zai bai ba kowane miskini nisfu sa'in nisfu sa'in shine rabin sa'i shine mudannabi biyu wasu masu sun ce a zai ba ma kowane ah, miskini mudannabi guda kamar yadda ya zo a ruwayar hadisun cewa na sallallahu alaihi ya ce ta je ta kirawo mijinta da aka saukar masa da wannan aya ta ta kirawo mijinta ya ce to kana da zarafin yantar da baiwa ya ce ya wallahi bai iya ya rasulullah sai ce to kana da zarafin azumin wata kana da karfin yin azumin wata biyu a jere sai wallahi bai iyawa ya ce to kana da zarafin ci da miskinai sittin don ma ya ce wallahi bai iyawa sai dai in manzo Allah sallallahu ya agaza masa da abinci da kuma addu'a sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce to nan je ka gurin wani ka ce cikin abin dabinan nan da aka kawo na sadaka ya ɗiba ya baka kaza ka tafi ka fita wasu suka ce cewa ya tafi a bashin sa'i goma sha biyar kuma idan sa'i goma sha biyar ne aka ce a raba miskinin sittin kuma dama kowane sa'i yana ɗauke da mujinabi hudu kaga sa'i goma sha biyar a raba miskinin sittin kowane miskini zai tashi da sa'i ɗaya a wata ruwaya kuma ta ce ya ce a bashin sa'i talatin kaga idan sa'i talatin aka bashi kaga kowane miskini zai tashi da mujinabi biyu domin kowane sa'i yana ɗauke da mujinabi hudu da ka wannan shi abin da Allah ta'ala ya umarce shi da shi ya ce in bai samu zarafi ba to ya yi ciyar da biski ne. mahallin shahid a nan abin lura a nan shi ne Allah ta'ala da ya ce Hariru na raqabatin sai ce min qabli an ka ce nan kafin ya koma ga iyalinsa dole sai ya yantar da baiwa idan yana da ita in ko bai da ita ya zo ga azumi nan ma Allah ya ce fa siyamu shahrayn mutatabi'ain min qabli an yatamassa kun ga nan ma bai komawa ga iyalinsa sai ya ajiye wannan azumi na kwana wata biyu a jere sai na uku Allah ya ce fa man lam yajid fa iz'amu 60 miskina annan sai ba a kawo min qabli an yatamassa ba sai malamai suka yi sabani da yawa suka ce a shi ma wannan za a gina shi akan wancan tunda an ce zai komawa in zai intar da baiwa to sai ya intar kafin ya koma saduwa da iyalin haka nan an ce zai zai azumi sai ya azumin nan kafin ya koma haka nan nan ma duk da cewa ba ambata ba amma za a gina akan waɗancan a ce shi ma bai komawa in ciyarwa zai sai ya gama ci da miskinai sittin sannan ya koma ga saduwa da iyalin amma rawaito ga wasu malamai suna cewa a'a yana iya saduwa da iyalinsa inda ya ciyarwa zai to ko da bai riga ya ciyar ba saboda shi a ciyarwa Allah bai kawo cewa min qabli an yata ma'asa ba an gane ko to wannan na daga cikin wani babi muhimmi daga cikin babukan usulul fiqh shine hamlul mutlaq ala al muqayyad wani wuri idan an kayyade abu sai aka zo na gaba ba a kayyade ba to za a gina wannan da ba a kayyade ba akan wancan kayyadadde ko ko kowanne za a bar shi a matsayinsa an gane ko babu ne a cikin babu usulul fiqh mai zaman kansa muallin shahid wannan shine sabanin malamai kuma mafi yawan malamai sun tafi akan cewa za a kayyade shi kamar irin wancan shi ma kafin ya koma ga saduwa da iyalinsa zai ciyar da waɗannan miskinai kamar yadda yake al'amarin a azumi da yantarwa wannan shine maganar mafi yawan malamai shine maganar imam malik rahimahullahu ta'ala da sauransu sai Allah ya ce zalika li tu'minu billahi wa rasuli wannan bayani da Allah yake muku wannan hukunce-hukunce da yake shar'anta muku ba don komai ba sai don ku yi imani da Allah da manzansa wa tilka hududun kuma waɗancan su ne iyakokin Allah ne shata kike kar ku ketara su har ku ci gaba da gaya wa matan ku cewa an ji alayya ka zaharin ummi sannan kuma idan kun faɗa to ga dokar da Allah ya sa ku aiwatar kafin ku koma zamantakewa gare su to duka waɗannan su ne iyakokin Allah kada ku ƙetare su walil kafiri na azabun alimun su ko kafirai suna da azaba mai raɗaɗi na يُؤْمِنُونَ بِمَا Allah ce innal ladina yuhadduna Allah wa rasulahu lalle wadanda ke saba ma Allah da manzansa sune yuhadduna Allah wa rasulahu kubitu kama kubital ladina min qabli Allah ya ce an kaskantar da su an wulakanta su kuma an halakar da su da waɗannan kalmomi malaman fasara, suka fassara wannan kalma ta kubitu kubitu mabniyun lima lam yusamma fa'ilu suka ce ukhzu wa uzillu wa uhliku an kaskantar da su an wulakanta su kuma an halakar da su kama kubi tallabi na min kablin kuma yadda aka kaskantar aka wulakantar aka halakar da waɗanda suka gabace su tura ka masu saban Allah masu bijire ma Allah masu fito na fito da Allah Allah ce to suna da wulakanci da kaskanci da halaka irin halaka da wulakanci da kaskanta da waɗanda suka gabace su suka fuskanta ya ce wa kada an zalna ayatin bayyanata hakika mun saukar da ayoyi bayyanannu waɗanda suke hujjoji gamsassu wanda ba ka da wani uzuri da zaka ce baka yadda da abin da suke bayani a kai ba sai dai mutum ya sama kansa girman kai da son zuciya amma dai waɗannan hujjoji babu yadda za ka iya ƙaryata su amma duk da haka suka karyata su kaga shi Allah ya riga ya ɗauke musu dukkan hanzari ya yi kuma masu da manzanni ya saukan masu da hujjoji gamsassu bayyananu kaga Allah riga ya dauke masu hanzari in yin imani ya auku ne daga girman kansu da taurin kansu da kuma san zuciyoyinsu sai Allah ya ce walil na azabun muhe kuma Allah ya tanadin azaba ta wulakantarwa ga kafirai karkantar da su an wulakantar an halakar da su to kuma suna da wata azaba da ta wannan wulakanci abin da yake wulakanci da aka yi an za wata wannan wulakanci da kankanci da kuma zaki da ranar yau sa wannan abu zai auku yau mai ba aka humun lahu jami'an jinin ranar da Allah zai tada zai tada su gaba ɗayan a yi zai uhun bi ma ajiyo sai Allah ba ka labari ga abin da suka aikata kuma aikata kaza lokaci kaza an ce kar ku kaza ku yi annabi ya zo muku da hujjoji da musassu kun tsare ta ce kun yi izgilanci iri kaza duk ga sanan a Allah ya ce asahun lahu shi Allah ya kididdige dukkan ayyukan da suka yi babu abin da Allah bai kididdige su ba cikin littafi da ke cewa wuri alkitabu fataral mujrimina muslimina min ba'di ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحسنها لكن الله يمني جميع تلك الأيوكس ونسوه سوق ثمانية سورة العجلة ثمانية أما شاء الله لا يمنسوها kuma Allah ya ji da yanzu kuma za a ba suna karantawa suna gani kan su suka aikata aiki kan wallahu ala kulli shay'in shahid Allah ya shaida ne akan komai shine da

ilimin Allah da masaniyarsa ga komai da komai ya ce baka ga cewa Allah yana sane da dukkan abin da ke sammai da fita ba ma ya kunu min najwa salatatin illa huwa rabi'u ba a samu ko bai kasancewa masu ganawa guda uku kafin Allah shine na hudunsu wannan kalmar najwa tana zuwa da ma'ana biyu tana zuwa da ma'anar ganawa ganawa sunanta najwa sannan tana zuwa da ma'ana jam'i na munaji munaji mai ganawa masu ganawa sun zama na jiwa an gane ko munaji guda ɗaya in suna da yawa in suna zama biyu ya ne in sun zama uku ko a ce munajuna jam'il muzakkar ko a ce da su najiwa zaka najiwa na zuwa da ma'ana jam'i yana zuwa da ma'ana da masu harci ne ganawa ذاك لا توكيش بمعنى المصدر سيأتي ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو راجع باب وتغانا واتمتم أف هذا غانا ورمتم أف ما شاء الله شيني نهدنس وقوى توكيش نجوى بمعنى جمع ما تغانا سيأتي باء سام ما تغانا وغدا أكو ما شاء الله شيني نهدنس هذا قول لك لو كمان تابتم wace ba a samun ganawar mutum uku ba ta sai Allah ne na hudun wace ba a samun masu ganawa guda uku ba ta Allah shi ne na hudun wala khamsatin illa huwa sadin haka nan ba a samun masu ganawa guda biyar ko ganawar mutum biyar ba ta Allah shi ne na shida wala adana min zalika wala akbar haka nan ba a samun masu ganawa kasa da haka ba na kasa da abin da aka ambata kaga wani ne abin da aka ambata karshe a kasar adadi shine uku kaga adana nan zalika kasar uku wala askara ko fiye da abin da aka ambata mafi yawa kaga wala adana min zalika fiye da abin da ko kasa da abin da aka ambata mafi karanci shine uku kaga kasa da uku wala askara ko ko fiye da abin da aka ambata mafi yawa shine shida Ya ka ko a samu adadi fiye da biyar shida bakwai har illa masha Allah ko adadi ƙasa da uku biyan da suka kasance illa huwa ma'ahum aina ma kana wato shi ma'ana Allah ya ka bude da shi a lantara Allah wato shi Allah yana tare da su a duk inda suka kasance wannan tarayya ana nufin tarayya ta ilimi haka malaman tafsiri suka ce wannan bi ijma'i da ka duk inda ka ji an ce wai Allah na ko ina da zata wannan ba magana malamai ba ce magana ce ko dai ta mutakallimun ko ta wanda ba su da ilimi kwata-kwata ba suna gina ginawa akan ilimi ba ne suna gina ba a kan yadda suka so amma duk maganar malamai ko ba ɗayan su sun yi tumaki ba a cewa Allah na ko'ina da zatin Allah na ko da ilimin sa amma da zatin sa yana saman halittu gaba ɗaya inda halittu suke suna ƙasa da shi yace wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi yana sama da sa gaba ɗaya ko wata halitta to Allah ta'ala yana sama da ita kuma babu wata halitta da ke mai Allah saboda Allah shi ke rike da halittun gaba ɗaya yace wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah dukkan ƙasa gaba ɗaya Allah zai damƙe ta da hannunsa haka nan sammai ma Allah yake wasu samawati matsawiyatun bi yaminihi Allah zai nade sammai gaba ɗaya da damansa to kaga kenan wannan ba a cewa wai sama ta gangame Allah saboda Allah shi ke rike da su gaba daya amma Allah yana sama dukkan halittu sama da ƙasa da komai duka Allah yana sama da su dole shi ne zaka dace wa illa fa illa eh, illa huwa ma'ahu aina ma kanu bi ilmihi wa ri'ayatihi bi ilminsa da kuma lura ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة sannan ya ba su labari ga duk abin da suka aikata ranar lahira duk abin da suka aikata suka mance da shi Allah zai mancewa inna Allah da kulli shay'in alim lalle Allah masani ne ga komai da komai alamai suka ce daga cikin abin da hakan ke nuna mana shine cewa ne yake wa huwa ma'ahum aina ma kanu yana nufin da ilimin sa shi yasa Allah ya cika da aya da abin da ya shafi ilimi kamar da ya bude ta da ilimi alam tara anna allaha a ga ya bude da ilimi ya tsare ta kuma da ilimi inna allaha bi kulli shay'in alim to kenan da yace illa wa huwa ma'ahu illa wa huwa ma'ahu aina ma kanu yana da bi ilmi kamar da ya bude ayat shi ya kuma bude da فلم يرى الذين هو عن النجوى

shin ba ka ga waɗanda aka hana musu ganawa ba ana nufin ganawa da da ismi wal udwa abin da zai zo nan gaba wala tatanajau bil ismi wal udwa ganawa ba a hana ganawa ba amma ta zama ganawa cikin alkhairi abin da yace la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas kaga irin waɗannan ganawa ce da alkhairi to duk ganawa idan ba da alkhairi ake yin ta ba to ba ta da alkhairi ganawa ta sharri ba ta da amfani shine anan yace alam tara ila alladhina nuhu anil najwa shin ba ka ga waɗanda aka hane su daga ganawa ba ma'ana ganawar da ba ta da alkhairi waɗanda aka hane su daga ganawa wannan su ne munafukai da yahudawa in kasance sukan gana idan suka ga mu bane dan su bakanta da rai da sun gama mun yana tafiya sai su koma gefe sai su ja wannan abu ya wannan wannan ya kira wannan a koma gefe ana kallon sa ana kuskus ana kallon sa ana kuskus har ana nuna su da baki duk da ya dan ya tayar musu da damuwa su ba to waɗannan akan me suke tauna dan me suke kallon mu kuma dan me da suka gamma suke ta jan juna gefe suna tattaunawa to haka suke so suna yi wa musulmai haka haka ya dame su su zo su kawo ƙararsu da manzo sallallahu alaihi don su da ga wani da wani abin da ke da sun gan mu sai su jaye gefe su ce a yi sai su dinga kallon mu suna magana kuma suna dariya kuma suna nuno ya nan sallar sallar ya hana su wani ya hana su kuma sai suka ci gaba ne to shi ne Allah ya sabar da wannan aya cewa alam tara ila alladhina nuhu anin najwa sun baka ga wadanda aka yi mahani daga irin wannan ganawa ba summa yaquluna liman nuhu an sannan suke komawa ga abin nan da aka hane su daga gare shi ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول wannan shi ne abin da suke ganawa a kai shi yasa aka hane su da kai suna ganawa da zunubi cin nama da giba a ga wannan ganawa a kan cin naman mutane da giba wannan haramun ne zunubi haka nan wani ne da ta'addanci sukan zana ya za su yi su yi wa musulmai ta'addanci ya za su yi su halaka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk wani da su ya wuce ke gana wa ma an kiyar kiyar rasuli da kuma saba manzon Allah ya za su su gudu ne manzon sallallahu alaihi ya za su yi ta wata hanya za su warware alkawarin da suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk wani na cikin saba wa alkawarin yana cikin saba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi kuma idan suka zo wurinka sai su gaishe ka da irin gaisuwar da ba ita Allah ke gai da kai da ita ba in suka ce zo wurin manzo sallallahu alaihi wasallam yahudawa sai sai da shi assalamu alaikum kaga suna nuna kamar assalamu alaikum amma sai su faɗa irin kamar sun faɗa da tauri assalamu alaikum shi assalamu din shine bau idan wannan sallallahu alaihi wasallam ya sanar da shi ga abin da ke da ka idan sun ce assalamu alaikum zai cewa wa alaikum assalam sai dai ya ce wa alaikum kaga wa alaikum zai koma muku abin da kuka faɗa idan salam kuka ce sai salam ta koma muku idan samu kuka ce ya koma muku shine ma'anar wa alaikum ma'ana abin da kuka faɗa shi zai koma muku to haka mun Allah ta zaka da yake ga ya fahimce su amma zai nuna musu ya fahimce su ba amma an sun ce masa assalamu alaikum sai ce musu wa alaikum har wata rana suna zaune da umar mu'minin da Aisha radiyallahu anha sai ga Yahuda sun shigo gurin sa sai suka ce assalamu alayka assalamu alayka ya Abul Qasim sannan ummu sai ce wa alaikum sai ga umar mu'minin ta fasata sai ce wa alaikum assalam wa la'natullahi alaikum wa ghadabullahi sai ta ambata muna na magana sannan ne ce da ka ta da ta Aisha sai zafi haka to Allah zai san irin wannan maganganu na alfasha maganganu na farasa ya kyau ba su da kyau sai ce lahi' Ba ka ji abin da suka faɗa ba sai ce ke ba ji abin da na mayar musu da shi ba ai da suka ce samu alaikum na mayar musu da wa alaikum kenan aniyar su tafi su da ka duk abin nan da suka faɗa zai koma gare su yace sai Allah ya ansa addu'a ta a kan su to kuma Allah zai ansa addu'a ta a kai wannan shi na abin da ke mai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yalla ya ce wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika billah da abin da ba da shi Allah ta'ala ya baka sallama ya maka gaisuwa ba gaisuwar Allah da manzon sa salamu inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima haka na wata yana cewa kullu alhamdulillahi wa salamun 'ala ibadihi alladhina istafa kaga amincin Allah da bayan Allah wanda ya zaba wanda ke gaba gaba wanda shi ne na gaba cikin bayan Allah da ya zaɓa shi na nan wani wanda da zaɓa da haka nana cewa subhana da rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin aminci ga manzanni kuma shugaban su shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma gaisuwar da Allah ya wa dan sallallahu alaihi wasallam ya ce salamun da su sun zo ba da salamun ke gaishe shi ba dan suna gaishe shi da wata mummunar magana wanda kuke kaza dan da yake su dan da yake su illa kuma ba Allah sallallahu alaihi ya Allah ya wa yaquluna fi anfusihim laula yu'azzibuna Allah bima naqulu ba ta wannan magana da kake faɗi a zuciyar da suna cewa dan mai Allah bai mana azaba ba da abin da yake faɗi suna cewa ai da manzon Allah ne da gaske kuma muke faɗa masa wannan magana to da yanzu Allah ya aiko mana da azaba da aka sai suna bayan gashin su dalla maza da sallallahu sai suna cewa kuma rashin azabar da Allah ne musu ba a kan tutar da maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka dauke ta a matsayin hujja ce da suke gamsu cewa wai annabi ba manzon Allah shine Allah yake to ka gaya musu hasbuhum jahannamu yaslamuna wata jahannama ita ce ma'ishar su da ishe su da ishe azaba azaba suke magana ba akan cutar da manzo kuma Allah ya san suna cutar da manzo sa kuma Allah yana kishin manzo sa da sani Allah ta'ala azaban da zai mutu da amma ba nan ne ta mutu da na duniya ba ai ta jahannama da ta yi ku dai zuwa suke ganin ta ne ta suke ganin an dade ba yi ba Allah ta ta dai zuwa tana dan da ne kuma ta ishe su shine hasbuhu jahannam ta ishe su azaban duniya da lahira yasalawna ha da za su shige da wasu dandanan azabarta aka kalmar yasla bil mudari na jami'a tana ɗaukar ma'anar shiga da kuma konuwa haka za ka shiga wata jahannama da za su kodi da zafinta ya Allah ya shiga bi ita masir tur da makoma makoma ta munana ya ce makomar wutar jahannama wata duwan da kuma wutar jahannama ta zama kurmasa wannan ta bai dace da makoma ba kuma ya samu makoma da ta kowace makoma muni Allah ya mana يا أيها الذين آمنوا لا تنازلوا فلا تنازلوا بالإثم والعدوان والمعصية والقوم وتنازلوا وتنازلوا بالإثم والتقوى واتقوا الله الذي إليه bayan Allah ya gaya mana abinda waɗannan yahudawa da munafukai ke yi na ganawa da sharri da ganawa don cutar da muminai sai Allah ya saukarwa da muminai hani cewa kada su irin wannan ganawa da munafukai da kafirai ke Allah sai Allah zina amadu ya kodan da suka yi imani kuka ba da gaskiya da Allah da manzon sa ranar lahira idan tana jai ko idan kuka tashi ganawa kenan ba ganawa ke da matsala ba amma irin wannan ganawar fala ta tana jawbil ismi ne udwani ma asiyati rasul kar ku yi ganawa da sabo ne cin naman mutane ko faɗin ƙarya game da wani ko udwani ta'addanci yadda za a cutar da wani wa ma'asiyatin rasul ko sabon manzon ko saba manzo sallallahu alaihi wasallam to kada ganawa ku ta kunshi ɗaya daga cikin amma da za mu gana da abin da yake shine daidai abin da yake da da'a ga Allah abin da yake umarni da sai da kyautatawa ga wannan yana da kyau Yalla Allah ya ce wata na jabil birri wa taqwa ku gana ga abin da yake bir shine kyautatawa da kuma abin da yake tsoron Allah ku gana ko juna wasiya da tsoron Allah ku gana ko juna wasiya da kyautata a taimaka ma mabukata ba da duka wanda Allah da cikin sanadin birri wa taqwa wa taqullah ku tsoron Allah

Allah ya ce inna man najwa min ash-shaytan irin wancan ganawa da munafikai da yahudawa ke yi Allah ya ce daga shaytan shaytan ke ingila su ci haka ba dan komai ba sai ya yahzuna allazina amanu domin ya mu wa rai yana son ne su cikin bakin ciki da damuwa ga ana kuskus kuma ana kallon kuma ana turo ana turo baki ana nuna to kan wannan Allah da zai baka tawa duk wani mutum duk wani dan adam aka baka da wannan shi ba shi dole shi bakin shi Allah ya ce amma su sani wa ya bi darrihim shay'a shay'an ba da cutar da su da wani abu bane illa bi idnillah sai da izinin Allah duk abin da suka sun cuci da shi to da Allah da ya kaddara wannan abu da cutar da su amma babu wanda ya cutar da su in ba Allah bane ya so su cuci da wannan abu ko shaytan ko mugabai ko yahudawa Wa'ala wa ala Allah falyatawakkal al Allah shi kadai ya kamata mu ne su dogara kar su damu da zai cutar wanda suke da duk wani masu makarce da kulle kulle da munafikai da yahudawa ke yi da kuma kama masa da shaidan ke yi Allah ya kai wa za su dace su da mun yake ma ce su yi su dogara ga Allah sun dogara ga Allah to Allah ya yi musu Allah ya samu dace da gurin yawa insha Allah sannan muna ƙara tuni da game da abin da ya shafi taimakon marayu an da an zo gargara yanzu zuba, a wuce yau kwana biyun nan da suka saura yau zuwa gobe a samu a har hada a ba su abin da ya sawaka saboda da an wuce haka kuma da kuma gaba mu kuma kusa da yana yin shiga cikin damuwa a kan kare. An zama da su ga zama ya nuna da ne bayarwa ba da kuma ba da akwai alawa na banki na tsanin ba a cikin yanzu ko ba rayu ba duk wanda da biya. wannan kuma ke zai bayar a akwai akwati yana da ana kewayawa sannan kuma ke da masallaci da ba da rahman musa yana nan akwai limamin da kan kuma da ahmad yana nan duk wannan abuwa ko sha Allah wannan abu zai isa wa bi da lafiya da kamar Allah ya kawo babu lokacin shi kana babu lokacin da mu yi Allah ta gogo hada da babu lokacin da shi Allah ya ila da da da kuma da wa da wa da wa zuwa sai da